inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah sayyidina habibu ibn zaid kai dan daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an faɗi magana mare daɗi a cikin janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya je ce ya kurunci ya ce ya kurunci ya haƙuri do Allah aka aka ƙara faɗin wata magana daban aka ce yaji ya ce yaji aka ƙara faɗin magana mare daɗi cikin janabin sai na rasulullahi sallallahu aka ce yaji ya ce ya kurunci ɗan uwa ɗan uwa janabin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi azim wallahi azim da mu ji magana mare kyau a janabin sai na rasulullah sallallahu gara Allah ya ɗauki rayuwar mu wallahi da mu ji mu bar kunnen mu ya ci gara mu bar duniya kafin mu ci idan da za a ba mu sani Sura ka yan uwa da gaske da gaske akwai wasu zindikai waɗanda suka ɗauki batanci ga janabin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama domin a wato wato wata hanya ce ba za a ce su suka fi yawa ba Allah ne masanin su suna da yawa ko ba su yawa ko sun fi yawa amma lallai suna da yawa zindiƙanci ne kafirci ne fita daga musulunci ne wannan wannan ba a maganar su cikin addinin musulunci lallai lallai akwai ana yi duk wanda ya kokarin tabbabbo ko ya kokarin kariya ko ya kokari kuma sannan ba muna tsarkake kawunan mu bane ba za mu iya ba mujarradin ma mujarradin ma kai zamani daya da waɗanda suke irin wannan abin ba ƙaramin bala'i ba ne ba ƙaramin jarabawa ba daga Allah amma ɗan uwa da gaske akwai wanda suke in ka saki kowa ka saki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gaske akwai masu batanci masu suƙul adabi masu maganganu mara kyau a cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen arna ne ina zaton ina zaton abin kunya ne in ce ni a wannan bigirin ina jin kunyan madaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin kunya Allah ya sani Allah ya sani amma ina zaton na san consequences ɗin abin da na faɗa lokacin da na yi fatawan in aka ƙara jin irin haka daga wani kar a tsaya zuwa wajen hukuma a ɗauke ransa na san consequences ɗin magana ina zaton ina zaton kila ko wani ya riga ni faɗin wannan to ni dai ban ji shi lokacin da ya faɗan ba kafin ni na faɗa wannan wajen ba wajen barrantar da ya rasulullahi mun yi kaza mun yi kaza don kare ka don wallahi duk abin da muka yi bai kai ɗaya bisa dubun wajibin mu ba wallahi saboda haka ba matsala ce ta mu barrantar da kanmu ko mu ce ai ga kokarin da muke yi ko ga iya kawai wuri ne na mu nemi gafaran Allah subhanahu wataala da ya jarabce mu a zamanin mu a rayuwar mu aka sami mutanen da suna intisabi da ba'ifan mu intisabi na ƙarya intisabi na na na na na wato na zindiƙai na waɗannan ba musulmai ba ne su. to wannan abin bakin ciki ne abin tausayi ne ba muna wannan magana don mu yarda da kowa ba ne wallahi azim ba ina wannan magana don wani ya yarda da ni ba ne ina wannan magana ne domin neman uzuri wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina wannan magana ne don neman usuri wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan uwa abu na farko ke abu na biyu abu na biyu irin waɗannan mutanen mun san abubuwan da suke kai su zuwa ga wannan abin kuma ya waje ba mu tashi gaba ɗaya mu yaƙi wannan abin amma amma addinin musulunci gunki ma gunki ma da kafirai suke bauta ma addinin musulunci in musulunci kake yi in kuma malamai za su koya maka musulunci amma in san ranka za ka je kai musulunci dai yadda kake so amma in musulunci da malamai za su koyar ne to gunkin da kafirai ma suke bautawa Allah ya hana a zage shi a ƙur'ani saboda kada ya zama dalilin zagin ɓatanci ga Allah gunki ba kayan banza amma Allah ya hana a zage shi wajen masu bautar shi itace fa da dutse saboda kar ya kai zuwa ga batanci to balle waliyi salihi ko annabi da wasu suka ɗauka suka ce ɗan Allah ne shi ke nan dan batanci dan bacin rai da wannan abin wata rana wata rana wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Dan uwa ba da hamasa kar yaki addini wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi ya zo a kasuwa ana hira sai wancan bai hude ya ce wallahi annabi Musa ya fi kowa ya fi annabi ya na wai fifikon annabi Musa a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sahabi ya ɓata rai sai ya ɗauke shi da mari sai ta so ya kawo ƙarin shi ce ta ga musulmi cikin al'umma ka ga abin da ya mun dan na yaga annabi Musa sai manzan Allah ya ɓata rai ya zaunar da shi yana lallashin shi ya fara ba shi kissan matsayoyin annabi Musa manakin ɗin annabi Musa alaihi salam ya ce za a yi tashin kiyama za a yi sa'aku za a farka ni ne zan fara farkawa zan ga annabi Musa a makalkala da qawaidul arshi ban sani ba shi ma sa'ad ɗin ya same shi koko ya riga ni farkawa ne duk wannan ɗan ya ya faranta masa rai ya dadada masa zuciya saboda fa musulmi ya ce annabi Muhammad ya fi annabi Musa yahudi ya ce annabi musa ya fi musulmi musulmi ya gaura wa ya mari manzan allah sallallahu ke wannan lallashin annabi muhammad wanda muka taru don shi muke kokarin mu sanya karantarwarsa take kuma mu bi wannan karantarwar don mu tsira sura ka yan uwa kullum kullum mun sani akwai mutane da ai ƙarya suke yi amma haka suke bayyanawa a fili a baya ba haka suke ba Allah shi ne mafi sanin baɗini kuma waɗannan mutanen mun yafe musu mun yafe musu ba mu san murki kowa a lahira amma Allah subhanahu ta'ala ya san menene zahirin mu da baɗini to wannan kenan amma wannan fitinar akwai ta kuma yadda kuke zaton yadda kuke zaton waɗannan mutanen da ke maganganu a gari suna yaƙan wannan abin na rantse da ubangijin da babu sarki sai shi mun bi su ya kansa na rantse da allah da babu mahalicci ban da shi mun fi su yakan wannan bala'i kuma a hanyoyin da zai fi amfani ya fi tasiri amma ba sai an zo an yi hayaniya a gari sannan za a san me kake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ayyukan mu Allah ya datar da mu akan hanya madaidaiciya Allah ya azurta mu da hakikanin soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya samu mu zama qurrata ai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba mu Allah ya cire abin da yake cikin mu na gil tsakaninmu da junanmu wanda yake faɗi wani za'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin Allah ya nuna mana mutaƙabile Allah ubangiji ya nuna mana wannan ranar zama cikin masoya cikin Allah subhanahu wataala masoya cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma lallai ba za mu haƙƙaƙa da soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai mun so al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun ki duk mai batanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ne mutuna da'awan soyayya ne ta kai mutane suka ce sayyidina Ali ya fi manzan Allah da'awar soyayya ne ta kai mutane suka ce sai na ali shine Allah wannan duka babu hannun sai na ali cikin abin da suka faɗa ba ina nufin yan shi'a sun ce haka ina nufin akwai gulatu masu intisabi da shi'a da suka faɗi wannan da haka bana na wannan maganar zuwa ga dukkan mabiyan akidan shi'a gaba da haka waɗannan abubuwan yan uwa mu gane su mu fahimce su mu san yaya ake yaƙan barna idan ba mu kyautata yaƙan barna ba lokacin da wato shi kullum kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin malamai suka ce abin da yasa aka ce bi misli ma uqibtum da an san haƙƙaƙa misliya abu ne mai wahala kwarai da gaske da haka ɗan uwa kada ka je wajen rama barna kai ta'addanci ka je wajen rama barna kai ta'addanci Allah ba zai yafe maka wannan ta'addancin da kai wajen rama barna ba Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya kara mana ta'alluki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya cika mu duk masu gaskiya cikin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin mu Allah subhanahu wataala ya sa manzon Allah ya zama mana qurratu ayn mu zama masa qurratu ayn wanda ba gaskiya suke yi ba cikin soyayyen su, Allah ya maida soyayyen su gaskiya Allah ubangiji ya yarwata alkhairi cikin al'umma manzan Allah sallallahu sallama ya ɗauke abin da ke cikin zukata na damuwa tsakanin juna Allah subhanahu wa ta'ala albarkacin wannan taron na maulidi albarkacin wannan zaman albarkacin zukatan ku zukatan masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya dauke mana cutar da yake damu mu na rashin tsaro Allah ya dauke mana cutar da yake damu rashin lafiyar mu ba din corona alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah